أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شيئا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل ثم لجاءه العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdu allazi ja'ala aljannata jannata lis-sa'iin wan nara iqaban lil mujrimin salatu was-salamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat-tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة والأخوات في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau watakila muna talatin ne a watan shawwal watan goma hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da 18 a watan 4 april shekara ta da ashirin shida, allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya hada fuskokinmu a wannan gari na dingal wato eh, yankin ko jihar gama garan a kuma ƙofar gidan mai martaba sarki Allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa lafiya a wannan dare domin gabatar da wannan wa'azi na wato haɗin gwiwa Najeriya da Nijar a gurguje abin da za mu tattauna a kansa shine ɗaya daga cikin ranaku guda uku da inda an hurawa mutum rai to sai ya fuskanci wa'annan kwanakin guda uku kuma kowace rana tana da irin matsalarta tana da irin hadarinta amma ranar da nake so in kai gare mu kanta ita ce wato rana ta ƙarshe wadda ita ce tafi kowace hadari daga cikin ranakun guda uku ita ce ranar da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin wasu annabawa su kai tsaye an gama da matsalolinsu a wannan ranakun daga ciki akwai annabi isa alaihi salatu wassalam lokacin da mahaifiyarsa ta haife shi ta hanyar hikimar Allah daga mahaifiya babu mahaifi tana tunanin ya za ta yi idan ta ɗauke shi ta je cikin mutanenta da shi ba za ta gaya musu mala'ika ba ne tare na musu hankali ba za su gamsu da wannan ba to ya za ta yi sai Allah ta baraka wata ala ya ce ta ɗauke shi ta tafi cikin mutanen nata kuma idan ta ga wasu sun mata magana ta ce inni nazartu lirrahmani sauma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 to fal yaqul khairan ya faɗi alkhairi in ko ba zai faɗi alkhairi ba to bakin sa kanan kafarsa liyasmut kawai yayi shiru almuhimmu ita ma aka ce mata to in ta ga wasu yan daga dani sun mata magana ta ce inni nadartu lirrahmani sawma kuma abin da ya faru kenan da ta ɗauke shi ta je cikin mutanen nata tana shigowa kuma suka yi mata wannan tambaya ɗin inda nake so in je sai sai isharar ishara zuwa gare shi fa a sharar ilai فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا تيت إشارة زوا غدانتا دان سن يا مريم يا أكت هارونا دسن متى زرهي mahaifinki ba mutumin banza ba ne mahaifiyarki ba kilaki ba ce to ya ke kika zo da ɗa sai ta ishara zuwa ga ɗan ƙalu suka ce kaifan kallimu man kana ta yaya za a ce mai magana da wanda yake tsumban goyo yana jariri to suna mamakin an ce su magana da jariri shi kuma sai ya ba su abin da ya fi wannan mamaki shi da shi ya mutu magana قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال سيدي إني عبد الله ni da kuke ji da gani bawan Allah ne kuma ataniyal kitaba Allah zai bani littafi waja'alani nabiyya zai sanya ni annabi na'am waja'alani mubarakan aina ma kuntu Ya sanya ni mai albarka aina makuntu duk inda na kasance bayan nan wa ausani bis salati waz zakati ma bintu hayya ya mun watiti da sallah da zakka mutukar ina raye wannan yake isar maka ashe ibada tsawon rayuwa ake yin ta daidai da faɗin Allah madaukakin sarki a ƙarshen suratul hijri wa abdu rabbana Allah ce ka bauta ma ubangijinka amma gaya abinda zai raba ka da ibada to sai dai mutuwa to shi ma yanzu annabi Isa alaihi salam yace ma dumtu hayya mutukar ina raye bayan nan wa بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا kuma ni mai biyayya ne ga wannan mahaifiyata albirru ita ce nagarta shine ka kyautata wa mutum sama da tunaninsa shine albirru mu kuma yanzu kokari ake ma ihsani ake nema a wajenmu kyautatawa an rasa a'a wani ba ma ya kyautata musu ba bai kyautata musu ba kuma bai basu sun zauna lafiya ba bai kawo masa nasu ba nasa ya ba su a'a nasu ma a kansa a matsalolin da suke karewa kaga wannan wani irin rayuwa muke ciki to yanzu annabi isa radda ya zo duniya ce to ni ne nagarta ne ga wannan mahaifiyatawa sai ce wa lam alli jabbaran shakiyya bai sanya ni ba jabberi marashin arziki tababbe to kai sai ka fahimci ashe wanda baya kyautata mahaifansa wanda baya birru nagarta ga mahaifansa jabberi ne shaqi ne saboda annabi ya ce wa lam alli jabbaran shakiyya. na'am والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا an bi wajen wa'annan su ne ranakun Allah tabaraka wa ta'ala a harshen annabi Isa sai annabi Isa ce salamun alayya kuma ni da kuke gani na aminci ya tabbata a gare ni yau din nan da aka haife ni da na zo duniya kun san ranar zuwa duniya tana daga cikin rana mai hadari shi yasa duk wanda yake da mai juna biyu ai hankalinsa baya kwanciya har sai in ta sauka lafiya dan ba a sani ba za ta sauka lafiya in ta kawo dan lafiya abinda ta haifa lafiya ita za ta wanye lafiya ko za a yi haihuwar guzuma da kwance uwa kwance ko za ta kawo shi ita kuma ta tafi a sarbiyar kawo shi shi yasa in kana da juna biyu ba ta kwanciyar hankali sai ta sauka yanzu annabi isa ke cewa to ni ranar da aka haife ni aminci cikin aminci na duniya sannan sai rana ta biyu ita ce ranar barin duniya a wani hali za a cika akan wani addini za a tafi za a tafi da imani ko kuwa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna dayan ku zai yi aiki da irin aikin yan aljanna hatta ma yakuna bainahu wa baina illa lazira. sai ya zama tsakaninsa da ya mutu ya shiga aljanna kamu ɗaya sai littafin sai canja a uzu billah to shi yasa ita rayuwar imani ba farkon ba karshen ba girin girin ba taimai ba hawan ba saukar to yace to ni ranar da zan bar duniya ma cikin aminci zan bar duniya sai rana ta karshe wanda ce ita ce mafi haɗari kuma a kanta za tattauna ita ce ranar tashin alkiyama sai annabi isa ce wa yau Uba a su hayya haka ranar da za a tayar da ni rayayye zan tashi cikin aminci amma kafin mu dora mu ji ko Allah ya shigo wannan maganar sai ce zalika zalika isa ibn maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada sai Allah ta'ala ya ce to zalika Isa bin Maryam wannan dinnan da kuke ji yayi bayanin kansa to shine Annabi Isa dan Maryam qaulul hakkin allazi fihi yamtaru to wannan ita ce magana gaskiya da suke kokonto a cikin ta suke jingina ma Allah da su ce shi Allah ne mahaifiyarsa Allah ce sannan Allah tabaraka wa ta'ala Allah ne trinity Allah madaukakin sarki ya tattara sai ce laqad kafara allazina qalu laqad kafara allazina qalu الله ثالث ثلاثة وما ta'ala ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa wanda suka ce Allah ɗayan uku ne Allah uku ne wa'annan sun kafirta kai wannan kalmar ta jingina ma Allah da in muka koma da suratu maryam sai Allah yake cewa takadu samawati takadu samawati yatafaqqarna minhu wa الجبال وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن Allah tabaraka wata'ala ce sammai suna kusa su tsatsage ƙasa tana kusa da ta kyakkece duwatsu suna kusa da su rugurguje duk me zai kawo wannan tashin hankali an da aulin mai walada in an yi da'awar cewa Allah mai rahama yana da da aiwa ma yan bagi lil rahmani ay walada baya ko kusa da dacewa da Allah a ce ya rike da in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda ba wani wanda ke cikin sammai ko kasai face sai ya fito Allah madaukakin sarki yana bawa amma ba da ba Allah ya ce lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba saboda haka baya bukatar da to wannan ranar mu dawo kanta rana ta ƙarshe yau ƙiyama kenan dama in baka manta ba tana daga cikin rukunan imaninka guda shida kai imani bil yawmil akhir da ranar karshe idan an ce ranar karshe ne definition dinta ne arifin ta suka ce yawmul hisabi li muhasabatu nasi ala a'malihim ita ce ranar hisabi domin sakan kama mutane a bisa ayyukan da suka aikata fa man ya amal wa man ya amal wanda ya aikata kyakkyawa ya gani wanda ya aikata mummuna ya gani to kai tsaye Allah baraka wata ala ma a suratul Ibrahim sai ce wa anzurun nasa wa anzurun nasa mun azabu adabu fa yaqulu alladhina zalamu rabbana hmm. rabbana وقضينا لكم الأنبال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال الله تبارك وتعالى يقول وأنذر الناس كي ومتاني قرقدي su kiyaye kansu da yawma ya atihimul azabu ranar da azaba za ta zo musu su ga kire da musu fa yaqulu allazina zalamu sai wanda suka zalunci kansu kana da zalunci iri uku a shari'a akwai babban zalunci akwai tsakatsakiyar zalunci akwai karamin zalunci karamin zalunci shine ka zalunci kanka da kanka kai amma za ka yi mamaki ke za ki yi mamaki duk san kai irin na ɗan adam a ce kuma yana zaluntar kansa Dan saboda tsabar san kai irin naka har sai da Allah ya shaide ka yace innal insana khuliqa innal insana khuliqa halu'a saboda ne idza massahu ash-sharru jazua wa idza massahu al-khayru manu'a wato an halitta ɗan adam da san kai idan alkhairi a sharri ya same shi sharrin ya same shi arba'in sai ya yi raki eh, sai ya linka wani lokacin ma matsalar ta wuce Allah ya biya masa bukata amma sai ke kafa hujja kai baka san halin da muka shiga ba baka san nayi asara bane ka gani saboda rashi amma idan alkhairi kuma ya same shi ka ji shiru baya so a sani to amma duk da wannan san kan nasa sai aka ce mafi kankantar zalunci da yake yi shine zalunci kansa da kansa to yaya ɗan adam yake zaluntar kansa da kansa yana zaluntar kansa ne ta hanya ɗayan biyu ko dai kasa sauke wajibin da Allah ya dora masa ko kuma kin tsayawa iyakar da Allah maɗaukakin sarki ya iyakar ce masa sai ya tsaya nan kare sai kare sai tara to duk ɗayan nan idan ɗayan biyu nan ya zalunci kansa ina misali Allah ya ce wa bil walidaini ihsana a kyautata wa mahaifa sai ga ta nan ba ta kyautata wa mahaifanta sai ga shi nan ba ya kyautata wa mahaifansa da yake kyautata wa mahaifansa wa ya zalunta kan ya zalunta dan bai sauke wajibinsa ba sai Allah ya kama shi lokacin sallah yayi Allah ya ce wa aqimu salata ana tashi a tafi masallaci ya ki tafiya shi ya shiga gida ma ba zai yi sallah ba ba kuma zai yi ba ana tashi a yi sallah ita ta ƙi tashi ta yi sallah ko ba wata larura za ta hana ta sallah to da ta ƙi yin sallah da ya ƙi yin sallah sai a ɗora wa ladanin da ya kira sallah alhakin ƙin yin sallah su shi ya sauke wajibinsa ma ya tuna musu wa za a ɗora wa laifin su za a ɗora wa tsintsin da ya ja ruwa shi ruwa zai doka to ɗan adam yana wato zalitar kansa ta hanya ɗaya biyun nan kasa sauke wajibinsa wannan shi ne ɗan ƙanƙanin zalimi mai biye masa shi ne. ya zalunci wani a ma'amala, mata ta zalunci miji miji ya zalunci mata ɗa ya zalunci mahaifi mahaifi ya zalunci ɗa makwauci makwauci shugaba wanda yake shugabanta waɗanda ake shugabanta su zalunci shugaba diddai wani dai ya zalunci wani a ma'amala, idan ya zama haƙƙin na bayarwa ne baka mayar ba ko na yafewa baka ne ba a yafe maka ba kuma ba a hukunta gaba da irin hukuncin da ake wa mai wannan laifin to in ka je bin alƙiyama za ka gane kuranka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atadaruna man al-muflis kun san waye matsiyaci wanda za a yi masa wato sabai suka ce malla dirhama lahu wala dinar wanda ba shi da naira ba shi da dala ba shi da saifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan talaka ne matsiyaci yana filin alkiyama shi ne wanda zakarsa ta zo azumin sa ya zo duk wani aiki nasa na gaskiya ya zo amma ina yake da matsala ina kake da matsala gefe guda ya zalunci wancan bai yafe masa ba bai biya shi ba ba a hukunta shi ba ya zalunci wancan duk ga sanan laifuka ya zo da su to kuma lahira da da muke magana akan ta aramma Allah ya ce mata yawma la yanfa'u malu yawma la yanfa'u ban illa man Allah ce wani ne ita alkiyama da layan fa umalu in ka tara tiriliyan na saifa taɓa sama duk ta ce to lahira ba za ta yi maka amfani ba to da ka koma da ita ma lahira ai lahira yadda ka zo tsamiyar ka haka ka koma wannan in duk abin da ka tara kana mutuwa ya zama na magada su zaka barwa ba naka bane to in zalunci kai in kaje kuma wanda ka zalunta za a biya su ne da aikin ka ranar da babu dukiyar wannan a nagartar taka ita za ɗauka a biya wancan a biya wancan idan abin da ka zo da shi ya biya maka bashi to idan bai biya maka bashi ba ciko ya biyo gyartai shi ne abin da kake da shi ya tsare, sannan masu bashi ba su tsare ba lahira ba a yafiya kowa ta kansa yake yi sau da sai a ɗauko alhakin wanda yake bin ka bashi sai a ɗora maka yake to wannan ne mabulin ka ji illar zalunci ne bi ka zalunci wani a mu'amala zalunci na uku na ƙarshe ƙura malejin zalunci shi wannan ba kanka ka zalunta ba ba kuma wani dan adam wata halitta ka zalunta ba a'a mahalicin gaba ɗaya shi ka zalunta sai ka ce a ya za a yi mutum ya zalunci sa ya za a yi ka zalunci Allah a to zalunci ba shi ne hana mai haƙƙi haƙƙinsa ba to ai daga da ka hana Allah haƙƙinsa na tauhidi na kaɗai tashi shi kaɗai na bauta masa shi kadai ka ba wani haƙƙinsa ai ka zalunta shi ba ka dau haƙƙinsa ka ba wani a wannan shine ma'anar shirka kamar da ibnu usaymin yake cewa a cikin fatawar aqida ash-shirku huwa musawatu ghayrallahi billahi fi ma huwa haqqun lillahi shirka shine daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah to wannan shine karkar zalunci jama'a Allah ta'ala Allah ya madaukakin sarki ya ce duk wanda ya shirka da Allah ya kinki mukatan zini ya ce inna Allah la yaghfiru inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ce wa man shirk billahi duk wanda ya shirka da Allah hakika ya kinci muqatan zunubi to zaka shirka ita ce kura maliki dan yanzu ita na halittun gaba ɗaya ka zalunta to kuma a matsayin Allah na arra'uku na arra'imu na alwadudu mai tausayi mai nuna soyayya ga bayinsa mai jin kan bayinsa ba laifin da idan ka kai gare shi kuma ka yadda ka mutu baka tuba ba in ya banka ka a wuta da tausayin da rahama ka rasa sai in ka mutu kana shirka sai in ki mutu mu shirka ku yi kokari ku kauce zuwa wajen boka zuwa wajen duba canfi tsafi ku kiyaye da wannan inna allaha la yaghfiru ay bihi Allah baya gafarta aka yi shirka da shi to Allah subhanahu wataala ya ce wa anzurun nasa a gargadi mutane ranar da za su ga azaba sai su ce rabbana akirna ila ajalin karim su azzalimai a dan jinkirta mana a dan ƙara mana lokaci har ma su faɗi abin da za a yi in an kara musu lokaci za mu amsa kiranka za mu bi manzanninka sai Allah tabaraka wa ta'ala ce a walam takunu aqasamtum min qabl ba ku ne kuke rantsiya ba ba inda za ku je ba yan daga duniya sai Kaduna wa sakantum fi masakinil lazina zalamu anfusahum kuka zauna a mazaunan da dama kafin ku ku zo wasu sun zauna sun zalunci kansu kuma ba a ɓoye muku ba in ba ku sani ba Allah ce wata bayyana lakum kaifa fa bihim ai ya bayyana gare ku wanda suka zo kafin ku ya muka musu Allah ce wa zarabna lakum al-amsal ai mun buga muku misalan wanda suka zo kafin ku ba su sha da dadi ba da sai mummunan aiki aramma a suratul qaf a lokaci guda sai da Allah ya ba misali da al'umma al'umma takwas kazzabar qablahum qaumun kazzabat qablahum qaumun wa ashabar rass wa thamud wa qawm wa ashabur rass fa'ilikum wa ashabur rass wa thamud وقوم وعاد وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد الله يتكلم كذبر قبلهم قبلهم قوم نوحي الله يعني على الراشد النبي صلى الله عليه وسلم in za a rarrashe ka sai a nuna maka wannan abin da yake samun ka ba kai ne farau ba dan kai ma ka kwantar da hankalinka to sai Allah ya ce annabi wannan abin da Qurayshawa suke maka kafin su qaumun nuhin mutanen annabi nuhu sun karyata shi wa ashabul rasi wa samud wa ad wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaumun tuba duk takwas ɗin nan ba lalai da mara ba suka yi da zuwan manzanni ba ba biyayya suka yi wa manzanni ba jafa'i suka yi wa manzanni saba wa manzanni suka yi amma sun sha da daɗi Allah ce fa haƙa wa'i sai suka cancanci wa'idi in ka ji an ce alwa'id alƙawarin azaba ne ka kauce wannan layi shi yasa aya karshen suratul qaf din ayat da Allah ya rufe fazakir bil qur'an fazakir bil qur'an man yakhafu wa'id ya ce ka yi gargaɗi mutane da alƙur'ani da duk wanda yake jin tsoron wannan waɗiyi din wato alƙawarin azaba na Allah tabaraka wa ta'ala a wannan ranar da muka ce ita ce ranar ta kowace rana hadari saboda haka fa yaqulu allazina zalamu rabbana akirna ila ajalin qarib mu amsa kiranka mu bi manzanninka sai Allah ce awalam takunu aqasamtu bayan mun buga muku misalai amma tare da haka wa sakantum fi masakin allazina zalamu anfusahum kuka zauna inda wanda suka zalunci kansu yake mun buga muku misalai shi yasa malam ali na man yake cewa ba abin da ka bani tsoro mai kiran mu a wanga taro kan ta zo kuwa mun ji tsoro da hani muka zaɓi moro goshi bai yawaita sujjada ba to yace ba abin da ka bani tsoro kiran mu a wannan taron wani irin taro ne da Allah subhanahu wataala ya ce yawma idan tu'raduna yawma idan tu'raduna la tafani Rana ce da za a bujiro da ku kowa sai ya fito daga cikin kabari Allah ya ce la ta minkum khafiya ba wata ne kuya da ta isa ta kuya in kana neman babban birnin tarayya to ba ya mai ba ba ya mai ba babban birnin tarayya na dan Najeriya Abuja to ga babban birnin tarayya ta shine kiyama dan Allah ya ce yawma yajma'ukum yawma yajma'ukum yawmil jam'i zalika yawmut taghabun yace wannan yin yawma yajma'ukum yawmil jam'i ranar za a ku a wannan taron wato wani irin taro ne za a yi bayan mutane sun fito tukura na din nan an tare mu a guri guda ba mutanen Nijar ba ba mutanen Najeriya ba ba mutanen Afirka ba ba mutanen Asiya ba ba mutanen Turai ba a'a duniyar gaba ɗaya ba kuma wannan ne din namu ba milladun Adam tun daga kan annabi Adam ila akhirin nasi zuwa ƙarshen mutane za a tare mu ka isa ta suranta wannan taron ya jama'ukum liyawmil jannah Allah ya ce to zalika wannan shine ranar kamunga kowa za a tambaye shi damar da aka bashi da yi da ita to bayan an tare mutane sai kuma aljanu duk inda suke sai su zo sai su kewaye mutane bayan aljanu sun kewaye mutane a ramma wa futi hafi sama'u wa futi hafi sama'u fa kanat abwaba sai a bude kofofin sama nan kuma da nuzulul mala'ika sai mala'iku su sauko sai su kewaye wato aljanu yanzu an samu batch uku amma ni da kai da ke mutane mu ne a tsakiya aljanu a bayan mu mala'iku a bayan aljanu ranar Allah ya mata suna da yau mai kumun nasu yau mai kumun nasu kalfarashin mabasu yau mai kumun nasu da rabbi al'alami yau mai kumun nasu da rabbi al'alami yau mai kumun nasu rana ce da mutane za su tsaya gaban ubangijin duniya da abin da yake cikin rabbi al'alami da kenan saboda haka bayan mutane sun haɗu a wannan tsayuwar Allah ya ce yau min kana nika daruhu kamsina alfa sanatu yau min kana nika daruhu wani ne yau fi yau min kana nika daruhu kamsina alfa sanatu wato wani ne ne da za a tara mu gwargwadonsa awansa awanninsa shekara dubu hamsin kai ba kai ba kakan ku shekara ɗari ya yi ake tarihi kakan su ya jima a duniya to ga tsayuwa can talaka fuskanta ta shekara dubu hamsin a tsaye to shi yasa tsayuwa za ta yi tsayuwa gumi ya yi gumi a wannan ranar sai Allah subhanahu wata'ala sai ya yi kira sai ce ya ma'asharar jinni wal ins ya ma'asharar jinni wal ins in istata'tum an لا تنفرون إلا بسلطان الله تعالى يا كوتاران الجنود متاني أي nau'in halittu uku ne a wurin akwai mutane akwai aljanu akwai suwa ta matsala ce ya ma'asharar jinni sai aka kira biyu suwaye ba a kira ba mala'iku da masu mala'iku tsakaninsu da Allah illa kilan salamun salama la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna amma ni da kai da ke da aljani mu muke da matsala sai ce ya ma'asharar jinni wal ins ya ku taron aljanu da mutane in istata'atum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi idan kuna da dama ku shiga sasannin sama ko ƙasa don ku nemi wata mafaka ku ban nan gurin to go a an ba ku dama famfin zuwa a da gudu a ci gaba da tafiya Allah in za ka yi gudu a wannan taron da ya fi ƙarfin tunaninka ko mutanen dingas za a tare maka na shekara guda sun fi karfin tunaninka bare ba dingas ba ba da magaran din ba ba wato nijar din gaba ɗaya ba ba najeriya ba ba afirka ba duk duniya za ka yi gudu a cikin an ce maka famfuru ka gudu mukaddara za ka yi gudun in ka fita da gudun ba a san shekara ɗari nawa za ka yi mutane ka gama da mutane sai ka ga bayan mutane kuma ka tangar yi. aljanu je ka abin da ya koro zomo ya fada wuta ya fi wutar zafi ka keta aljanu su ma su ma aljanu ka san yawan su akan mutum da zai gaja shi an fitar da ɗari to ka ta su su ma ba a san shekara da kai ka kare in ka gama da aljanu ka tangan da ka sadda ta kuma suwa yake mala'iku to nan kuma ɗaya fa ko kai ɗan gidan barewa da buri ne domin annabi sallallahu ya ce ya taɓa ganin mala'ika jibrilu da fuka fiki 600 kowane fuffuke siddul ufuki ya tokare sama to da in ka je nan wani irin tsalle za ka yi kuma ai da ma baka yi ba to wannan fa mukaddara ne ma ba zai yiwu ba shi yasa fuzu shuru wasu malamai suka ce sai mala'iku su ce wasu suka ce Allah ne zai amsa wa kansa ce la zuna illa bi sirfal ba ku da tsira a wannan yinin yinin alkiyama yau mutubulan sara'ir ranar tona asirai din nan ba ku da tsira a wannan ranar wannan ranar da la yas'alu halimun halima ba ku da tsira a wannan ranar wannan ranar da Allah ya ce wa idan nufika fi suri fala wa idan nufika fi suri fala idan aka hura kaho aka tada alkiyama to fala alsaba babu wani dangantaka babu relation kai wala ya sa'aluna ba mai tambayar wani ya ce wala ya sa'alu hamimun hamima babu wani masoyi da yake tambayar ina masoyinsa yake to wannan ranar da Allah wani irin tanadi kai mata wani irin tanadi muke mata kuma kai da fuskala gaban gabanka na gaya maka in dai an hura wa mutum rai to waɗannan kwanakin guda uku suna gabansa zai fito duniya ko da ran ko babu ran sannan zai bar duniya sannan zai tashi a filin alkiyama to wannan tashi wani irin tagadi kai masa ita ce ranar tashin alkiyama ka ji layan fa umalun wala banu ka ji yadda ka zo haka za ka koma ka ji la tanfuzuna illa bi sultan ba ku da tsira ta yau da asultan asultan din malamai suka ce shi ne al'imanu wal amalin salih imani da aiki na kwarai to an sanar da kai alkiyama tana cikin rukunan imaninka yanzu kawai abin da ya rage a tambaye ka ya kake fuskantar alkiyama wani malami yake cewa ina mamakin wanda duniya ta juya masa baya lahira ta fuskanto shi amma ya shagalta da wadda ta juya masa baya ya bar wadda ta fuskanto shi ashe kai yanzu tunaninka da aikinka so ake ya zama duk abin da za ka samu mafita a wannan ranar shi kake yi ita wannan duniyar da daɗi ba daɗi za ta zo ka barta amma ina ne in an je ba a dawowa shine alkiyama kuma an kaje sai hali sai sallah to wani ta bi kai mata yace da dai muka san akwai ta ba mu shakkar afkuwarta sai mu daina faɗin halinta ‘yan uwa ne tattalinta tun rai bai kai ga tawafa ba ya ce tattalinta kiyaye haddi zuciya ta yi ijtihadi bai da ɓoye a bar fasadi har a kai ga biyan maradi ba sai an san ka lafiya ba Allah ta'ala ce wata zawadu wata zawadu fa inna khayra zadi taqwa hmm. wattaquni ya ulil albab Allah ce ku yi guziri amma ku sani mafi alkairin guzirin ku a hanyar tafiya lahira shine at-taqwa tsoron Allah yace ku ji tsorona ya kuma abota hankula wani mai hikima yake cewa ama ku saurara wallahi law alimal anamu yayi rantsuwa yace da halittu sun san lima khuliqu dan me aka halicce su Ya ce lama haja uwa namu da ba su kafa sun yi bacci ba sifar farmu ne bane Allah ce kanu qalilan min al-layli ma Ya ce lama haja uwa namu Ya yace laqad khuliqu li amrin su mutane an halice su ne domin wani al'amari wanda laura atbu uyunu qulubuhum da sun ga abin da idanun zuci yace ta huwa hamu da sun tashi sun himmatu wani abubuwa ne sai ce mamatun summa qabarun summa hasharun wa tawbiqun wa ahwalun izamu yace mamatun akwai mutuwa a gaban su summa qabarun akwai kabari a gaban su summa amatahu a kabara ko Sun hasharun summa idza sha'a anshara wa tawbiqun da wulaƙanci ranar tashin alkiyama rana ta yi rana ƙwaƙwalwa na tafasa an kusanto da rana ya ce wa a ahwalin izamu da halaye masu ba da tsoro manya-manya sai ce to liyomil hashari kad alimat rijal saboda ita wannan ranar tashin alkiyama da wasu mazaje suka fahimce ta fasallu min makafatihi wa samu sai suka yi sallah saboda tsoron wannan yinin wa samu suka yi azumi saboda tsoron wannan yinin duk abin da za ka yi in ba abin da zai taimaka baka ne wajen bautar Allah ba to ya zama wannan abin bautar Allah ne kai amma duk abin da ba zai taimaka maka wajen bauta wa Allah ba kuma shi abin ba ibada bane to sunan lagawa ma harkar shari'a ka kiyaye wannan abu in dai kana san aljanna to annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi ala ku saurara inna sil'atallahi al-ghaliya kadara Allah tsada ne da ita ala inna sil'atallahi al-janna ku saurara kadarar Allah ita ce aljanna Allah ta'ala ya ce wa man arada al-akhirata wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura Allah ya ce wa man arada al-akhirata duk wanda yake son lahirar wannan da muke magana a kanta babban birnin tarayya kiyama ya fita a gaban Allah tabaraka wata'ala to ba da baki zai ta faɗe ba ha! sa'a ya tashi ya yi aiki don lahira amma daka abin da ya ga dama zai yi duk wanda ya daka za a dake shi da jahilci zai yi ban banza ibada jahili aikin gobe yake yi dama ya bari wata alaha amma ta sa'ayaha irin aikin da ake don lahira sai ka zo ka karanta sai ka sani mai lahallari ya gaya maka wala tafa ala fi'ilan hatta ta alama hukumar lahi fi ko wala ya hidu lahu bai halatta da baligi ba ya aikata wani aiki sai ya san mai hukuncin Allah addinin ka addinin ikra ne addinin ikaratu ne farkon wahayin da aka fara annabi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين Allah ce tabbas yana daga darajar masu imani ana cewa ga mai imani baka hada shi da mara imani a fanar da alul musulmi na karmar jirmina to amma kuma a cikin masu imanin ma sai aka sake tantancewa na utul ilma daraja wanda Allah ya ba su ilimi bai ce ma daraja kwaya ɗaya ba darajatan a'a darajat wasu darajoji ne ba iyaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridullahu bihi khairan yafaqihu fid wanda Allah tabaraka wa ta'ala ma yake nufinsa da alkhairi to babbar alamar da yake masa shine fahimtar da shi addini saboda haka wanda zai aiki san lahira to wa ta'alaha amma sa'ayaha irin aikin da ake dan lahira kuma yayi yana mai imani to irin waɗannan irin waɗannan kana sa'ayuhum mashkura su ne wanda za a gode ma aikinsa a filin alkiyama kaji ana fa ima ajrul amilina ma dalla masu aiki to raka yan uwa magana akan alkiyama dama magana ce mai fadi. amma dai qur'ani cike yake da magana akan ta dan muhimmancin ta saboda haka kai kuma sai ka tashi sai ka auna kanka sai ka kanka kiyamul layli Allah madaukakin sarki ya datar da mu abinda na karanta daidai muka fassara da cewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man tala alqur'ana min dalil hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallimu tasliman wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته